Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

bane ba ya walaka ya daidai in magana ɗan dole ya ce kai tsohon ɗan dole ya ne wallahi ba na zamani ba da lokacin yanzu bane ba kai yara ku bar haye mai don ba yara ku bar haye mai gana da ba idi yare Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya limi na ga yau an yi dogon zango an isa jamhuriyar Nijar. Gaskiya. <laughs> Mun samu mun karɓi bakuncin lawan alamai. Wannan tsohon hannu ne. A a a eh. lallai inda rai. <laughs> Gaskiya. An sha ruwa. Hmm. To madalla zuwa an jima za mu ji hira da abokin aiki wakilinmu Mansur Mansur Sani ba haka. Yawwa da wannan da mawaƙi. Mm. To kafin nan baba kamar yadda muka saba yau kai kai za ka zagorance mu zuwa gidan buki. Allah sarki, kin san ko bikin namu na yau malam gagarumi ne saboda namu ne. Haka yake, namu ne eh, na kanmu. Abu namu magani a kwaɓe mu. Haka kuwa. Yawwa, to bari mu faru da wannan gaisuwa ta murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdulrazak Hassan da na Alhaji Abubakar Junaidu na ɗaurin auren 'ya'yansu. abdulhakim hassan da amaryansa halima junaidu wanda za a daura yau asabar ɗin nan kenan da misalin karfe ɗaya na rana a sistin lawal yahaya road rigacikun kaduna to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba to sai kuma wannan gaisuwa ta murna zuwa ga sarkin nufawan kumasi da kuma yankin ashantirijin baki ɗaya a ƙasar ghana kenan mai martaba alhaji ibrahim nufe wanda yake nada alhaji Sumaila Akilo mukamin sarkin fada da kuma hajiya huzaima a kilo magajiyar nufawa na kumasi da ma wasu fadawa da dama da zai nada a yau asabar din nan da safin nan ke na ko ce an jima kaɗan da karfe tara za a yi shi a masallacin naira a abuabu kumasi to gaisuwa ta musamman kuma ga alhaji masa'udu a kilo da duk iyalan gidan baba a kilo a yalwa kumasi da fatan allah zai taya wato fadawa da sarki rikon wannan mukami da aka basu. Amen. nan sun amin. To, baba kafin mu kai ga mai kukuma bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwa fata alheri ta bari ya huce daga Mahmud Salisu ƙauren na moda jihar Zamfaran Najeriya. Ya ce yana so a gaida mashi da mahaifin shi Alhaji Salisu mai gyaran agogo da liman Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu ƙauren na moda. Sai Khalifa Atiku Abubakar mai suna. da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai Malam Tsoho mai wankin hula da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Idris M. Idris da maturu sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa da Lawal Hambali ɗan Silba sai Nusa Tanko Bani baka da Usaini gote Karasuwa sai yan Baban Yusra Gusau da Naziru Sabo Gusau. Gaisuwar a bari ya huce daga Sadiya Musa Barikin Ladi wadda take so a mika mata gaisuwarta ga Maryam 'yar Fulani daga ƙasar Saudiya da Maryam Muhammad Abdullahi Afghanistan sai Zainab IBB daga ƙasar Pakistan da Firdausi Hassan Muhammad da Kairat Ibrahim da Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Aishatu Musa Wada sai Zainab Ibrahim Musa Wada da Jummai matar Sani mai manja da Zainab Babaji da Maryam Dauda da Daula Salim da Halima Abdurra'u, da Jummai Ali da Halima Jimrau da Shamsiya Hamza Ibrahim da shugaban ƙasa afghanistan tofa <laughs> da fatan sun ji <laughs> gaisuwar ta yi girma daga <laughs> A ah, wannan gaisuwa sadiya mm. to sadiya da fatan duk waɗanda kika gaida sun ji To sai gaisuwan nan da ta fito daga Isa Lawal Girgir da yake so a sada zumunci zuwa ga Abubakar Kawo Girgir da zakariya musa girgin sai alhaji bashir dan koli da alhaji isa na allah da alhaji adamu imbi da alhaji hamisu mai kayan miya da alhaji gambo ringin da malam ko aji ne ko ali yake so ya ce da gona da shugaba laraba diba mai abinci a fataskum sai shugaba laraba mai fura a fataskun dukansu laraba laraba suke mm. suleiman adamu tandari fataskun da kuma iliya usaini journalist a fataskun da fatar an tashi lafiya To kuma bari mu faru gaisuwar sada zumunci na abar huce da wannan gaisuwar zuwa ga sayyida zina ture wato ma'aikaciyar gidan rediyon zuriya fm kenan wanda suke ma'amala da wato sashen hausa da muryar amurka a birnin kumasi ɗaya daga cikin gidajen rediyo da sashen hausa ke aiki da su sayyida zina ta samu kyautar fitacciyar mace wurin karanta labarai a ghana wanda aka ba ba da kyaututtukan lambar yabo ita ce ta samu wannan um, kyautar ta fitacciyar mai kalanta labarai a kasar ghana ba ma da harshen hausa kaɗai ba duk aka gama aka tantance ta fice ta zama ta farko yawwa to a nan ma muna taya abokin mu wakilin hamza adams yawwa daman da shi ne zai zo na biyu eh, yawwa <laughs> shi ma ya samu wannan lambar eh, yabo da aka yi wanda wato wani lambace ta yabo da aka fitar ta musamman wanda shi ne ya lashe a cikin waɗanda suka fafata wannan kyautar don haka wato gasa ake wato na ce ba ba ba mm. gasa ake yi a Ghana kenan sai ai gasa kowa eh, mutane su shiga ko kuma ya ake kamar kamar zaben kamar kamar yadda ake ake ake takara ai zabe haka ake eh gasa ce da ake samun wato a ah, wadanda ma akan kira su kamar alkalai suke zama su duba ayyukan waɗanda suka shigar da ko kuma waɗanda aka zaɓo su su ga yadda aikinsu yake sannan kuma ana ba mutane dama masu saurare su masu ƙada ƙuri'a na jin ra'ayoyinsu su nuna wa suka ga ya cancanci wannan kyautar nan kuma to shekara shekara ake yi ko kuma shekara shekara ake yi eh. shekara da muna ta yasu murna gaskiya muna taya a sai da Allah kuma ya sa wannan ya zama sanadin karin ci gaba a wannan harka da suka shiga wannan amin summa amin amin summa amin kuma ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water wato mijin ita sayyada zina kenan wanda ya bata gudunmuwa da kuma goyon baya ta kai ga wannan cin gaci to muna ma gaisuwa da fatan alkhairi da fatan ka tashi lafiya sai kuma gaisuwa zuwa ga jawad madugu ango da muyi muhammad da kuma baba ya giga da sadat fumbi da shafi'u da kuma muktar siyasiya a abu-abu waɗanda su kuma suka shirya wani gasar da ake yi gasar abin nan cin ƙwallon kafa ne tsakanin ƙabilu a birnin kumasi to yanzu aka fara mun san za a ƙare lafiya a wancan shekara hausawa suka suka ɗau wannan kofi wato su ne suka doke kowa a cikin wannan gasar da aka yi to allah sa na bana kuma a gama lafiya to sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga alhaji zubairu dan magin gabas a garin Kufaiduwa na mika gaisuwa tare da iyalinsa da fatan dukkan tashi lafiya to amin su amin ka gama To kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire kafin mu kai ga bakon namu da waɗannan gaishe-gaishe ko kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun alhaji umar ba gashuwa da yake miƙa gaisuwa ta alheri da sada zumunci zuwa ga alhaji ado yaro da alhaji gambo ringim sai telan ojanti kowa ya yi sallah ba ɗinki shi ya so da Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano sai Usaini Dangote Karasuwa da Garba Sarba Sabiola Gashuwa da Muhammad Ibrahim Macina sai Kinunu Sani Yunusari da Musa Shehu Yunusari da, Nuru Shehu Yunusari da Sa'idu ga Giyo Katama sai duka ma'aikatan sashen Hausa da masu gabatar da wannan shirin da fatar an tashi lafiya. sai kuma gaisuwa da ta fito daga abubakar usman garba dikko wazirin fulani na greater accra a kasar ghana zuwa ga chief superintendent of police bello uro garkuwan daɗin kowa a jihar kebbi da alhaji abubakar mai nasara koko shugaban kungiyar dangin dikko barbajo a jihar kebbi da ahmadu manu dikko na barbajo jami'in nigeria custom da kuma usman malami dikko na barbajo da alhaji abubakar malami bagudu sarkin musulmai na bagudu da mai nasara nasara shehu ɗakin gari shugaban matasan ƙungiyar dangin dukkan barbajo da duk dangin dukku barbajo a najeriya da ƙasar ghana da fatan do an tashi lafiya. madalla baba kamar da muka ce yau mun yi babban bako. Kwarai kuwa. Yawwa shi lawal ala fitaccen mawaƙin nan a jamhuriyar Nijar wanda wakilinmu Malam Mansur ya samu ya yi hira da shi kamar yadda ake faɗa waƙa bakin mai ita tafi daɗi. Sabili da haka baba bari mu yi gefe ga bakon naka. haka ne masu sauraron mu bar da haka bar kamar karas kasancewa tare da ku da wannan shiri domin tattaunawa da taurari a cikin al'umma musamman makaɗa mawaƙa da sauran al'umma da suka fice duniya ta san su saboda shaharar su a wajen ah, wasu abubuwa da suke yi domin nishaɗantar da al'umma kuma abin ya zame masu jari inda a yau cikin ikon Allah nike a garin tasawa zan tattauna da ɗaya daga cikin makaɗan kukuma da ake ce ma shehu ala domin jin waye shi da kuma abubuwan da ya yi a takaice na zamantakewar rayuwa za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na musamman dangarinmu na nan gabacin ta sa kaɗan ƙas hmm. in an yi tafiyar ƙasa mun awa biyu ne ake na'am in kuma bisa mashin ne ba a minti ishirin sai gida masha Allah yawa waye ala shi ala mai hukuma hmm. ni ne da kaina hmm. to amma wannan kiɗa da na fara shi ne ban azaba ya kai haka Allah ne da ikon ban gane shi ba shiga cikin ilimin ba mai kiɗi kuma da nai ba don in yi kiɗi ne ba ba don in zama makaɗi ba hmm. na yi ne in na daga rediyo na sai in shi an sa garba sufa eh. sai wannan kiɗa sai na ce ma wani tsoho kai ya zani da Allah ni ina san in yi kukuma tana burge ni hmm. sai ce je dan goge dan karami hmm. ana ce da shi isa kwan ya rasu to akwai wani mai goge wanda muke zama da shi nan wuri ɗaya sai na je na ƙare magoge kallo da na zo a koron yaro wanda muke fita da shi kullum da haka da rana mu fita tare da rana ta faɗa mu fita tare abokin yawo na ana ce da shi ibra lasan na matuma da yake fatima aka kera ni garin makawanya amma fatima aka kera kuku mm. muna can muna zaman sa'annan shi mai kaniki na'am wanke takalmi eh in kuma taya ta lalace sai kawo ina da abubuwan ke ta in gyara ta na'am na'am nan ina jin wannan karin da dan rediyo mai na yi eh. sai muka zo muka shirya wannan sai na darma shikenan da naga kamar alama goge sai na darma eh, kai ma kai eh ina sai ni ni sai na riga ku iyata ibrahim mm. sai ce ina goga ina goga ni kada ce nake in na zo gida mm. in na tafi goga gona mm. in kai gona ina ta kada ina ta kada in baba mai suka ci haba ala wanda ya to gona a tsani bar in ka mm. dawo sai ka kada mm. sai in ce to in aka to gona sauki ake a shi gona ala eh sai in ce to baba sai in riƙe sai na dawo daga gona daga gona ko har gida ina yi Mm. Tun shi kenan ina yi kada ina kada ina kada mutane sun ce alaka kada musan ce kai da Allah ka warkace wani ke sani iki ni da mm. kuma da maka din mm. sai da wannan k'an shi muka sai na sai na fadda wani gari ana ce shi gara eh. to gara da akwai yan duniya sa'an nan eh. sai a ce sai na kada muna nan muna nan sai abokina ce wai ya ce ala Hmm. ya ce kaɗa musu ba su ba kuɗi ban ce ce ta kaɗa masu. Eh. ranar sai ce to tsare shi mai ka sai tsare shi mai ka hmm. sai na zo wata tsohuwa da ɗaya ta aihu hmm. ana ce da ita gona ta ce in mu kiɗan in mana kiɗa ɗiya ta suna ake gobe sai na kama kiɗa ma sai mun samu jika takwas da nan da dare shi shi ka sai mu samu jika uku shi ka wuni muke yan mata su amma sai samu wata ka ka ka ka an shekara 25 ba da fara kidan wannan da fara amsa kuɗin shikenan kai da ka zo shi mai kai da kai da abokin kun samu jika hudu kuna jin daɗi ka je ba ka ba da kun kai komai ka samu jika takwas ina hankalin kai dole inda ba shi kenan sai hankali na koma ga kiran nan da an ce in kada sai in kada mm. shi kenan sai naga ana so shi kenan kai sai na aje shi mai kan zaka akwatin nan nan shekarar shi kusan kusan shekarar shi yanzu da kusan talatin da shida shi akwatin da yana na aji yana na aji to yanzu shekarun ka nawa ni ka na dan zuwa 67 tun da bakwai ce gare ni musamman kana gurgurar duniya wallah tun da bakwai ce gare ni mata nawa ki gare ka mm, to ba da na dan kokari na ƙara ɗaya ka dan yi kokari <laughs> tun wancan tana dan noma mm, mm, sakin ne tai sakin su ne tai na koma Legas ne zama na'am Legas ne zama na samu shekara ta kai sha da kuku mai Mm. dubin san na ta sanin can da ya iya takalma gidan bata ne zama ne takalmi kowane iri kana iya kira in ina da kayan kera ko mm. na iya kera shi kowane iri na zama bata shekara shidda a uku eh. kuma na shekarar sha uku uku mm. na ɗan iya yarbanci na kaɗan na iya turanci ba kaɗan ba eh. in dai burokin ne ban ce burokin ne ban ma na garama ba amma ko da mangahon murzanci eh. ko da mangohon mu zance in je burkin dole eh amma garama ban iya tun da ni ban yi makarantar lakwal ba amma muhammadiya ne to baba kajin da aka tsaya kaji gogon naka eh. sai da ka sai a biyo mu mako mai zuwa domin mu dora akan wannan hira an ci duniya baba eh kwarai kwa ai malam ba laifi <laughs> Allah ya kara lafiya abin da zamu ce Allah ya yawwa haka an yi gwagwarmaya gaskiya an yi gwagwarmaya a wannan sana'a hmm. to baba yau labarin labarin da zan baka. To. Labari ne har yanzu da ya fito daga garin mamallin fashi wanda Bashir <laughs> Yahuza ya rubuto? Eh. Wai ya ce baba wai wani bahaɗeji ne talauci ya mashi katutu. ya dubi gaba ya dubi baya ya rasa hmm. abin da zai yi ya rasa yadda zai ya samu kuɗi. Sai yana zaune sai wata dabara ta faɗo mashi baba. Hmm. ya bari sai da ya bari an yi albashi kasan da aka mutane galibi gaskiya ana zama eh, hannu baka hannu kwarya ne eh, wala walƙe eh. ana Allah wata ana Allah wata ya kare wani lokacin ma kusan sai ka ce biyan bashin daddawa ƙauye ake ana karba ana kana biyan bashi kuma ka ci gaba da cin bashi da cin bashi haka ne yawa to shikenan sai bari sai da aka biya ma'aikatan gwamnati albashi a hmm. hadeja <laughs> kaji kaji eh, yahuza <laughs> wai hadeja wai da ya bari aka biya albashi sai ya tafi banki to ya samu wannan na'ura ta atm da ake cire kuɗi ba eh, ya same ta makil mutane sun yi dogon layi ana ta cire kuɗi oyo allah sai ba haɗe nan kawai sai da ya je gaban mutane ya baje a ƙasa zuwa an ba kawai sai ya yi suman karya ashe ya cika baki da sabulu sai yana ta yin kumfa eh, kumfa tana fitowa a bakin shi <laughs> hmm. yawwa wa <laughs> ce ya ba har kumfa na fita bakin shi shikenan da mutane suka ga hakan kasan eh. a gida dan kankana abu sai tara jama'a eh haka ne aka tara jama'a mutane suka bar layin cire kuɗi aka hmm. zo aka mishi cincirindo sai wani da ya ga haka sai ce ai ba haka ake ba su ba shi wuri ya sha iska ai wannan tare shin da suka yi nan ba amfani su ba shi wuri ya sha iska mm. a ɗebo ruwa a kwara mushi ɗebo ruwa a kwara mishi to da ba haɗe ta ya ce a ɗebo ruwa a kwara mushi ya zuba masa ruwa <laughs> eh, wai sai ya baƙi murya wai ya kwaki murya wai ya ce wai ku kyale wancan wawan <laughs> wai malbatun abuwa <laughs> ruwa a zuba mishi ya ce wai shi wai in ruwa yake so a zuba mishi ai gidan ruwa zai suma ba ruwa yake so a zuba mishi ai gidan ruwa zai suma ba zuwa zai ba su lura cewa ya zo ya suma a bakin banki bane abin da ya kamata a mishi ne a agaza mishi da kuɗi eh. ai kowa ya kazo kazo a bashi kuɗi a ba <laughs> ba batun ruwa bane tunda baki da ruwa ya tunda ya tunda ya bani a gaban banki ya kamata a agaza mishi da harkar banki ai ne a agaza mishi da harkar banki ba batun ruwa bane amma <laughs> wata kwan ne zai je ya bayyana eh, lalle wanda mutumin da ya tabara. <laughs> ni da ruwan da zuwa fara waje an shi ne ko ba ɗaya ce an samu an eh. samu biyan bukata ko kuma magajan ki ne eh. da aka ce inda inda ka je kai rawa aka ba wani ya rawa aka ba shi kuɗi wani ya yi eh, duka zai sha haka da ne wannan dabara ta ci ko ta ci ko kuma eh to akwai bukatar shi wannan na malumfashi ya sake dawowa saboda labarin <laughs> ta zama in ya sake bayani labarin ya zama <laughs> conclusive a to wannan magana conclusive a bakin ka na ji da <laughs> da eh, eh, eh, malam Eh, Bashir Yahuza baba ya ce wannan labari naka ya zama inconclusive sai ka zo eh. ka bayyana mana ya aka karasa da bahaɗeje. Eh, da bahaɗeje nan haka. Kuma shi bahaɗeje <laughs> kuma ya ji shi ma ya iya shigowa ya rama. Gaskiya. Ya mai da martani. <laughs> <laughs> To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. 政治の手売りがやっぱり